daidai da yau takwas ga watar sha daya watar novemba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya mun karatuttuka guda hudu mai mara babban fesa yau insha Allah shi ne karatu na biyar yau shi ne karatunmu na biyar insha Allah mun tsaya a shafi na ashirin da bakwai kuma yau za mu tashi a kan shafi na ashirin da bakwai makon da ya gabata mun karanta babin fallar gina masallaci da ire-iren haka da kuma tsabtace masallaci da ire-iren haka da falalan salloli biyar to yau za mu aza akan babi na hudu a babin da yake bayani akan falalar salloli guda biyar as-salatu tukaffiru sayyi'at wa tarfa'u darajat inda malam wahid yace as-salatu salla tukaffiru sayyi'at tana kankare munanan ayyuka wa tarfa'u daraja tana ɗaukaka matsayi da daraja na mai shi a wajen mahaliccinsa rawa ibn maja al-imam ibn maja ya rawaito hadisi wa sahahahu al-albani kuma albani inganta hadisin an ubada bin samit hadisin daga ubada bin samit wanda sahabi ne na annabi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ubada ya ji annabi ya kulu yana cewa ma min abdin babu wani bawa yasjudu lillahi sajda zai yi sujada ga Allah sujada. illa kataba Allahu lahu sai Allah ya rubuta masa ladan sujjadar hasanatan kyakkyawar aiki wa ma'a anhu biha sayyi'a kuma ya kankare masa mummunar aiki wa rafa'a lahu biha daraja kuma ya ɗaukaka darajarsa da ita fastaghfiru min as-sujud ku yawaita yin sujada wannan hadisin al-imam ibn majah ya ka a cikin sunan duk da a wanda layin sun ce hadisi na 1419 amma da na duba na ga 1424 ana ya ce 1419 sai zanto ko kuskuren rubutu ne ko kuma bambancin bugun takarda ne kuma albani inganta cikin sahihul jami hadisi na 450 daidai wannan hadisi ya nuna mana yawan sujada yana kara mutum matsayi da daraja ta kare ce mamin abdin ya sujudu lillahi sajida kuma yace fastaghfiru min sujudi kuma in ka zo qur'ani ko sai Allah ya ta maimaita sujada kalla la tuti'hu wasjud waqtarib wa idza quri'a alaihim al la yasjudun sannan ko ya maryamu ku nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rafi'in to anan wasu na ganin kenan in an zo sallah an fi son yawan sujada babban abin da zai sake jan hankalin mu ga haka wani sahabi ya ce annabi ya rasulullah ya da yawa annabi wani hidima sai annabi ta sal ba sal na namiji a baburanci ba eh, sal roƙi abin da kake so sai ta as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙon in zauna tare da kai aljanna sai annabi ce aw ghayra zalika babu wani sai wannan ai wannan ba wani big deal ne sai ta a ah, huwa zaka wannan shi ne. to kaga sai annabi ta fa inni ala suka bi kasratis sujud ka kiyaye a zuciyarka ka yawaita yin sujada kake na haka ma ba wai annabi lasisin aljanna ya bashi ba har annabi kaga in kana so ya taimaka maka aljanna ko ya sa ka in ma zai sa sai ka rike sunna ka yi aiki kaga na aiki annabi ya sa shi ba inni ala nafsika bi kasratu sujuda da aikin ba aiki bane da annabi kawai gobe kiyama zai dauke babban sabu da shi aljanna sannan wannan kenan ya nuna mana a ce a sallah an fi son yawan mai sujada wasu malamai ko suka ce a'a a sallah an fi son dogon tsayuwa ne an fi son dogon tsayuwa ne domin allah cewa annabi komin laila illa kalila kuma annabi yana tsayuwar dare har kamar sai kumbura da yawan sujada ake so to kafin gari ya waye nan zai iya nafila raka hamsin don ya samu su jada dare, amma kaga duk daɗewarsa nafilarsa na dare raka sha ɗaya ko sha uku ke nan don a nuna ba yawan tsayuwar ake so ba yawan sujada ake so ba tsayuwa ake so wayannan bayanai guda biyu mun tattauna shi a karatu mu na zadul ma'ad wasu suka ce yawan sujada ake so wasu suka ce yawan tsayuwa ake so to babu cin karo in a kiyamul na fi dare ana son dolul kiyam tsawon tsayuwa idan na filfilu na rana ko ba gaba irin su wala'a da sauransu to wannan kuma ana son kuma kasratu sujud wannan kin روى الطبراني في وقال الألباني حسن صحيح imam tabrani ya kawo ne hadisi a ausat albani ya inganta ya ci hadisi ne mai kyau ingantacce an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kala abdullahi dan mas'ud ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce tahtariquna tahtariquna sai ku rika yin zunubi sai ku rika yin zunubi asalin tahtariquna konewa ne Eh, don alharik gobara walahun azabul harik ko ba haka ba ta eh, tare kuna ta tare kuna za ku riga konewa za ku riga konewa mana za ku riga diban sabon da zai sababin konewar ku a wuta za ku riga yin sabon bai za su sallaitu musubha kuna sallar asuba ghasala da sai sallar ba ne da wanke ta duma ta tare kuna ta tare kuna sanan ku sake diban sabon ku dibi sabon ka tasmiyatu shay bi ma yaqulu ilayhi ne an kira abu ne zuwa ga abin da zai zama nan gaba kamar ai annabi ya kai wa ali bin abi talib kum aba turab da yana nuna nan gaba ya mutu rufe zai zama kasa to ya kira zunubi da kuna konewa kuna konewa domin zunubi ya taro mutum zai koma zuwa ga azaba a lahira salibi ce za ku ɗebi zunubi za ku ɗebi zunubi fa iza sallaitu mun zuhra kuna sallah a sallan azhar ka saltu ha da لها وكذا ثم تعترفون تعترفون فإذا صليتم العصر غسلتها لا العصر وكذا بايع الظهر ثم تعترفون تعترفون فإذا صليتم المغرب غسلتها مغربة وكذا بايع العصر ثم تعترفون تعترفون فإذا صليتم العشاء غسلتها عشاء وكذا بايع مغربة babban sabulun shine na asuba san tsakanin isha da asuba yana da tsawo sannan kuma kasan na azara ma yana da karfi don tsakanin asuba da azara yana da tsawo sai dai duk tsawonsu galibi in a dare ba a diban sabo a irin wannan da kamar yadda za a ba da rana da wani gazin da ya barci ne ba wani kalle-kalle ba wani hira a yi karya don kawai yana ta barci shi ne hatta fala mata namu na sanan ku yi barci fala yuktab alaikum ba fala yuktabu alaikum ba abinda aka rubuta muku na zunubi hatta zo har sai kun farka imamu tabrani ya ka cikin al-awsat hadisi na 2264 albani ya inganta nasiruddin kenan fi sahihi tarhib wa tarhib hadisi na 357 ko ta hasan sahih to yanzu wannan yana so ya nuna mana yan uwa darajar sallah da ba don sallah ba damun al'ummar annabi damun kare da mana da sai bandarmu sai ya mu da ba wanda zai tsira daga wuta amma nan da Allah ya bamu muke recharging dinsa imaninka yana eh, imaninka yana sako sako kadidin zunubi eh, shikenan sai ka ji wani azhar sai ga kana ɗiban cayi kuma yana dilitin labarin su na sabonka wayannan salloli kaga bayan sha annabi ya kwatanta su da mai wanka sau biyar a rana daya a nan kuma an kwatanta cewa wannan azaba sallah da kansa yana yin fa masa ruwa ya kashe shi sannan kuma hadisin da muka tsaya a kai ma yau muka tashi a kan na gabansa wa'alamu alamu anna khaira a ga kuma hadisin farko abin da za yi hisabi a ranar kiyama shine sallah lalle wannan yana nuna sallah ba karamin abu ba shi sa don darajar sallah kana raye za ka yi sallah ka mutu ma za a maka kana raye sai maka sallah kana sallah ka mutu baya ai maka wanka ai maka likaban an gaba komai ban kwana na karshe sai aje ka maka sallah an fi so a kai arba'in ya gagara a yi sau hudu kaga sallah hayyar wa mai ba ka da abin da ya fi sallah sallah shi ne ibada da Allah ya ce annaba suna yi bayan su mutu da ya ce wal anbiya yusalluna fi quburihim duk annabawa Allah in lokacin sallar aqidar na addinin su yayi to zai tashi sallah a kabarin sa amma ba ce suna azumi ba ba ce suna haidara suna istighfari a kabari ba amma an ce suna sallah babu wata ibada da mu yan adam muka yi tarayya da mala'iku a kai kamar na daga ciki akwai salatin annabi inna lawa mala'ikatu yusalluna ala nabi na daga ciki akwai sallah amma sallah din ma baka duba mala'iku ba ba complete ake ba su wani mala'ika rukuyi ake aka ba shi ba zai dago ba har ai tashin kiyama wani sujada wani kaza amma don kai dan adam Allah ya karrama ka ka samu soso da sabulu sai baka salloli biyar in ba haka ba don sallolin nan ba wata rana mutum sai ya fita kawai ga ya kama gobara da kan shi ya kone amma sallar nan shi yake tafiyar da wani shi sa Allah madawacin sarki ta a gina salata na nahari wa zulafan minan laili innal hasanat yuzhibna sayiat sannan kuma Allah ke cewa wala zikrullahi akbar as-salawatu tukaffiru ma bainaha salloli suna kankare zunuban da yake tsakaninsu eh, ai ko ba ba ka samu hadisi ba mun gane sallar eh, asuba tana kankare zunubin da yake tsakanin isha'i da asuba azahar tana kankarewa tsakanin asbahi da azahar la'asar kuma tsakanin azahar da la'asar magariba tsakanin la'asar da magariba Isha'i tsakanin magariba da isha asbahi tsakanin isha da asbahi rawa muslim muslim ya roto hadisi an umran daga umran bin aban. dan abad umran na yantaccen bawon sai na usman qala ta kuntu adau li usman ni nake ajiye wa sai na usman dahurahu ruwan alwalansa kaga don falalar alwala da matsayinsa sahabbai har bawa suke warewa mai kula musu da mai ruwan alwala shi za za ga akwai hadisin mukhila dan shuba yace da annabi zuwa alwala yana zuba masa ruwa ibnu hajar ya sa cikin bulugul ma yace da ya zo wanke kafarsa da na kura in cire masa takalmi sai ce da abu ma fa inna adkhaltu ma qahiratay fa masa alayhi shi yasa ma a hadisi zaka idan annabi zai bulaguro ko wanda yake lura masa da gorarsa na ruwa sannan sahabbai za ga yawa suna da bayansu wanda kawai za ce ruwan alwala za ka tura da shi shi yasa hadisi aisha ta ce manzo Allah kullum ka biya kwanta sai an aje masa aswakin da ruwan zara na alwala don tashiwa dare don lafiya sannan kuma a cikin magabata idan sun sa bayan su ko ɗan gidan su lura musu da ruwan alwala bayan suna ganin an karrama su an karrama su wannan kenan kuntu a zaune usman da horahu ina ajiye wasu na usman ruwansa na alwala ba ma a ta alaihi yawon babu wani yini da zai zo illa wa sai ya zuba a kan shi nutfatar asalin nutfa wanda ba a ne ake nufi ba nutfa dama mani gudan mani alam yaku nutfatan min maniyin yumna a hadisi ko arba'ina ma nutfa amma nutfa a nan asalin alma'ul kalil asalin nutfa ruwa kaɗan to an gina mani da nutfa ma'ana ruwa kaɗan to a nan abu da yake nufi a babu wata rana zai zo illa wa yi fi zo laihi nutfa sai ya zuba a jikinsa dan ruwa, ma'ana a kullum sai ya yi alwala amma alwala ba ya yi da ruwa da yawa وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يجي من ذا الله يبام الأبار جسي عثمان رضي الله عنه إن در صرافنا يعني مكا فيتي من صلاتنا عدد صلر إيه. هذه من صلاتنا هذه عدد صلر مونك قال مسأل مسأل يجي أراها العصر إنا ذا صلر من لا أخر fa sai ce ma adri annabi ce ban sani ba wa kun bi shay'in aw askutu lamar ya daure mun kai kamar in baku labarin wani abu kamar in shiru an gane ku eh kenan yadda zance yake wa kun bi shay'in aw askutu ma adri kamar in baku labarin wani abu kamar kar in ba ku amma ban sani ba na rasa ma kamar in faɗa kamar kar in faɗa wani a ita da la'asar annabi ya juya ke gaya musu faƙulla ya rasu lalla sai muka ce ya manza Allah in kana khairan in alkhairi ne fa hadis na ka ba mu labari wa in kana ghaira zalika in ba aka ba ba fallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani abin da suke nufi in kana khaira in alkhairi ne fa za ka gaya mana to kaga menene alherin kenan in abin da za ka gaya mana din zai kwadaitar da mu wani aikin lada ne don mu yi mu samu lada kuma haka ba ka gaya mana in wannan la shi ma alheri ne ke na magana sannan yan abin da za ka gaya mana wani aikin zunubi ne da muke yi wanda ya gaya mana mu guje wa zunubin don mu kubata daga sabon mu samu ladan guje wa sabon shi ma dai alkhairi ne a gaya mana alkhairi ne a gaya maka alkhairi a kwaɗe ta da kai sharri ne eh, alkhairi ne har yanzu a gaya maka sharri a tsoratar da kai ita ina ba ta gane eh, saboda haka shi dan ada a gaya masa alkhairi a gaya masa sharri wannan duka alkhairi ne don ƙur'ani ya faɗi alkhairi wa qimis salata na nahari wa zulafan min al kaga wani alkhairi ne ya ga maka yi wala taqrabu zina innahu na fahishatan wa sa'a sabila sharri ne ya kwabe ka to ya an kwabe ka akan sharri shi ma alkhairi ne shi da kenan in kana khairan yani in kana tarhib aw tarhib kenan ba hadisi na gaba mu labari kaga ana muka samu ashe sabba annabi suna kiran hadisi da hadisi to suka ce fa hadithna abdullahi da mas'ud ya kawo hadisi da irin wannan harshen a rukuna hadisan ibn salah na arba'un hadis hadisi na hudu da ya ci ana abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud kaza kaza haddathana rasulullah wa sadiqul mas'ud kaza ya ce. an kira wannan sahabai sun kira hadisi hadisi ke aha wa in kana ghaira zalika in ba haka ba ba in abin ba kwadaitarwa ba ne ba cutarwa ba ne eh, ba tsoratarwa ba ne Allah wa rasulu ala kai Allah da kai annabi ko ku fi sani ma'ana kai nazari ka duba <laughs> ina ba ta gane eh kai nazari ka duba eh me ra'ayinka ko kaga fara sai annabi ya fara musu magana ma min muslimin babu wani wa musulmi babu wani musulmi ya tsaharu idan yayi mai ya yi tsarki mana idan ya yi alwala ya ta tsahar alai ya yi alwala fayyutin mutahura ya cika alwala shaka ka idan da alwala ba kana to alwala jami'in tawabi na wajen alle min al-mutadakhirin don alwala ce ma tsarki don ya ga kira alwala tsarki don kaga tsarkin bawali da bangida tsarki ne ga abin da ke fita daga cikin cikinka bawali bangida amma alwala tsarki ne ga abin da suke gabobin da kake wankewa ka kenan shi alwala tsaharatu zahira wanda ke duk wanda ya alwala ya kyautata alwala kaga dole kenan in kana son ka samu wannan ladar sai ka alwala mai kyau alwala mai kyau shine ka yi bismillah yayin farawa sannan kuma ka yi alwalan nan kana wanke gaɓoɓi uku uku kana cuccuɗawa kana yin su kuma tsakaninka da allah kana wata ruwa a shaƙa ruwa a ci kana tsatsefe tsakanin yatsunka kana duba matattarar fata don kada ka bar lum'a duk wanda ya alwala cika ta alwala kataba Allahu alaihi Allah zai rubuta masa lada eh, fa yutimu duhura allazi kataba Allahu alaihi sai ya cika alwalan da Allah ya wajibta masa wani ya nuna mana alwala mai wajibi dan kataba Allahu alaihi fa yusalli salawat yayi wa'annan salloli guda biyar alhamsa biyar illa kanin kafaratin sai ya zanto kafara ce lima bai na'a ga abin da ke tsakaninsa domin sahihu musul hadisi na 231 abin da muke so mu ga a gane hadisin nan farko annabi ya ce yana so ya gaya musu magana ko amma yana ganin kamar ya fada kamar kar ya fada to daga baya ya fada ko bai fada ba kira ya to me yasa farko ya so ya ki fada sai malamai suka ce abun akwai romo ne adam yana gudun kada ya fada sai sakacin sauran ibada kawai su rige abin shi daya don idan mutum ya ji ana ta dilitin na sabo ko ba gaba to kaga ba mamaki ce to shi bayan ya wata sallah bare ya sabo don wata sallah yanzu zai ne ga kwata an gane to kaga wannan shi ne annabi yana ganin kar ya fada ya bude wannan kofar an gane ko daga baya ko sai da suka roƙa a faɗa din sai ga ya dace mai ya faɗa amma ba wai an ce ka zo na kawai ka ce bari in shirya sako kawai in yi in azhar ya yi dilitin ba don malamai suka ce shirya tuba tun kafin a yi sako suka ce wani kabira ce babban laifi dubi yan uwa na biyu su suna saita sun saita tuba ba kafin su yi laifin eh, oktolo yusufa أو ادركوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين وكشف يوسف ko ku je ku jefa shi a wani garin da zai bar gaban baban ku wata kunu min badihi qauman salihin kenan wata min bayan sa sai to abinda muke so a gane anan magana kenan a duniya ka su gida biyu ko ya zama alkhairi ko ya zama mai sharri da ana da suka ce fa kullu ya rasulullah in kana khairan fa hadithna wa in kana sharran wa in kana khairan zalika khairu zalika ne mai sharri wanda ya nuna da magana da aiki da komai akwai alkhairi akwai sharri to alkhairi din kuma iri biyu ne akwai alkhairi dunyawi akwai kuma alkhairi ukhrawi akwai sharri dunyawi akwai sharri ukhrawi akwai alkhairi na duniya da alkhairin lahira akwai sharri duniya akwai sharri lahira mu dauki alkhairin duniya alkhairin duniya yanzu mutum ko sigari yake sayarwa ko wuyu yake sayarwa yana ta ciniki ai auren su alkhairi ne ko ba gaba yanzu dan fashi ya eh, je fashi ya samu kudi auren su alkhairi ne sai dai alkhairi ne a duniyance sharri ne a lahirance sannan mutum ya zanto ba shi da lafiya kare sharri ne a duniyance za a nemi jini za a yi kaza za a yi kaza amma alkhairi ne a lahirance ya yi a haƙuri ko dan sai rasu da sauransu wala nabdu wanda kuma shi ibn al-fadl an gane ko to amma alkhairi sharri a duniya ce alkhairi a lahirance ba ya zaka roƙi Allah ba ba ce ka rika tsaya kana ta ya Allah hukar mun talauci dan ya haƙuri in samu lada ya Allah kashe min da ana daya ana neman tsare ba daga masifar sai dai ya faru sai a yi haƙuri kaga ko da yaƙi akan gaskiya da dacewa ka alkhairi na alayyarci amma sharri na duniya ce nan muluka ya zaɗa kanuka da ta afsarwa sahabbai suna moral nasu ya ta yi to Allah kai ku gobe a gamsa yaki sai da ce la ta tamannau liqa ala kaga duk da yan sun yaki na alkhairi na alayyarci amma sharri na a duniya ce annabi da kada ku yi burin haduwa da makiya yaki wa sallallahu alafiya ko ga Allah zaman lafiya sai dai idan sun zo ba da baya sai a gansu to kaga wanda ke mun gane alkhairi a duniyance da alkhairi a lahirance da sharri a duniyance da sharri a lahirance to idan muka gane akwai alkhairi akwai sharri ko qur'ani ma ya faɗa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in muna so mu dauki na alkhairi kuma kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal mai khairu to yanzu a wajen malaman tauhid ko ba ka ba suna danganta alkhairi ga wa sharri ga wa a sharri ba yawa sharri kai kai kai da me? <laughs> to sharri zai su danganta wa kansu alkhairi su danganta wa Allah sharri su danganta wa kansu wudu ba da Ibrahim yana cewa ah, Allah shi ne yunimu ne yake ciyar da ni wa ya yaski nake shayar da ni da ya zo rashin lafiya wani zamani ta da rashin lafiya sharri ne idan ne rashin lafiya warkarwa alkhairi ne sai danganta Allah ko wani idan kun dubi a ah, suratul kahfi in kun dubi suratul kafi eh, tsiftar annabi musa da khadiru kuna za ku samu wata balaga mai tsari da ban kayi akan dangata alkhairi da dangata sharri zai iya nuna maka in alkhairi ne tsantsa za ka dangantawa in sharri ne tsantsa za ka dangantawa in kuma mis ne <laughs> ko ba zaba akwai alkhairi akwai mai sharri za ka dangantawa ya musa da khadru su yi tafiya a suratul kaf sun haɗu da abubuwa guda nawa uku akwai kwale-kwale akwai yaro karami sannan kuma akwai katanga Eh, in kina doki na kwale-kwale fanfalaga hatta yi zaraki babin safina suna hawan kwale-kwale kharaka ha sai bu dole ma ma na kharaka ha ko ga mun ga shayi ba babban suke ba kharaka ha eh yawa ya ja kharaka shi ne kona kharaka ha ko kace ya tsaga ko ya huda قال أخرجتها سيتر كاقودة لتغرق أهلها يروى شيء خذ على تلك سموت كاي لقد جئت شيئا امرأة امرأة إمي eh eh kazo da abu kyamatacciya wallahi kyauta suka dauke na daya na biyu kisa hatta idza laqiya gulaman suka haɗu da wani yaro karami sai ya kashe shi qala qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsi ko zakiyatan bi ghairi nafsi ka kashe rai zakiya mai tsarki don me aka ce masa mai tsarki don bai kisa ba ko ka ji an ce zakiyatan don an ta gulamar yaro ne karami wani ya nuna mana yaro karami ba shi da zunubi أبدلت نفسا بذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرأ كاظو ده أبو ممونة سينه حتى إذا أتيها أهل قرية istat ama ahlaha fa abau an yuzayifu suka zo wani gari suka ce da Allah ku taimaka mana da abinci istat ama suka nemi abinci ahlaha a wajen mutanen gari fa abau sai suka ki an yuzayifu ma suka bi bakuncin su su ba su abinci su ba su wurin kwana fa wajada fi ajida ne da an kasa shi kenan sai khadra ga wata katanga za ta fadi ta yi karak ta durkuso ba a kama kawai sai zan mai su ya shiga kwaba kaza kaza sai daga katanga da ya gyara ta kai yalla bai kai kan wallahi kana ba da mu wallahi to hana mu abinci da wuri to zo kana gyara musu abin nan to mu je ma su biya mu wannan kuɗi laushe ta lata hasta da yaji yanzu abin nan da yayi nan abin nan da yayi da mu duba kisa da yayi da ku da kwale-kwale da yayi ko ba ka ba eh to kaga da kuma daga katanga din nan kaga idan ka doki kisa sharri <laughs> danga ta kansa idan ka doki hula kwale-kwale shi ma sharri katangar nan da aka daga kuma alkhairi sai mu dawo inda yake fashin baki akan na abuwa guda uku lokacin da ya saki annabi musa amma kafin shiga inda saki ko ba ka ba sai fassara masa don haza ta rabu bai ne wa bai nan kaga saki kenan amma dai kafin ka tattara kayan ka tafi gidan ku sabo na biyu ka bi tawili malam tattare alaihi sallam sai mu da kira farko amma safina don kowanne ya kawo irada a ciki أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت كان يزوان kwale-kwalen nan na wasu miskinai da suna aiki a ruwa fa arattu an aiba sai na so in aibanta ta kaga sai danganta son aibantawan zuwa ga waye zuwa gare shi fa arattu an ayiba duk da Allah ne ce yi ba don ma ba alfu an amri amma duk da a gare ido sharri ne sai ta fa bai jingina wa Allah ba bai ta fa arada ni Allah wa ana ayiba ha ba sai ta fa ana an ba ko ba ba shi yasa ko da wani da ya cancanci a kashe shi ka kashe shi karka ce to Allah ne ya kashe shi ha daga ce aka yi ka za a fili haka abubuwa kamar ya zama bambara bai shaɗi shaɗi haka amma in ko da bai ne ka gashi ka ga Allah ne ce aibanta ta amma sai jinginawa ka zafa aratu ba in mun zo nan gaba inda ya kisa wa bal mu yaron nan da na kashe fa kana abawahu mu'mine iyayensa babansa da mamansa mu'mine ne sai me na, arabe ta fa'aradtu ba na sai muka so ni khadiru da Allah a yi zira kuma rabu kuma kaira min Allah ya canza musu dan da ya fi ta to kaga wani abu biyu da anan izalatu huwa ikamatu akhar <laughs> san da shi da tsaye da wani <laughs> ina ba ta gane kenan kaga anan a shi wannan yaron abin da nake so da yake fa'arar na muna so kenan ni bangare na ne na kisa canza shi ba canza wanda ya fi da Allah ne kaga kisan sharri ne a gari ido sannan ko canza dan kuma alkhairi ne shi ta ne ta fa'arar na za akwai nasa akwai na Allah da ya zo na uku katanga a maljidaru fa kana li ne yatimaini fil madinati wa kana tatahu kanzun lahuma a gargashi akwai su wa kana wasa ne fa arada rabbuka ka bai sa kai shi ba don su girma alkhairi ne su dukiyar su alkhairi ne ya zuhri da kan zama kaga abin da sharri ne kadai sai jingina kansa ba arattu an ba abin da sharri da alkhairi sai jingina wa kansa da Allah abin da kuma alkhairi ne kadai ya jingina ya jingina wa Allah saboda ka kai ma alkhairi kadai ka jingina wa Allah sharri kadai ka jingina wa kanka in a garwaye sai ka sarka kanka da Allah <laughs> ina ba ta gane wannan sai malai ci gaba da cewa وفي روايته للبخاري قال عثمان سيدنا عثمان يقول والله لو حدثنكم والله زن باكو لاباري حديثا ودي لاباري والله لولا آية دا بعد وقت آية با في كتاب الله على كتاب الله ما حدثتكم دا باكو لاباري صلى الله inni sami'tu rasulullahi yaqulu naji annabi na cewa la yatawadda'u rajulun babu wani mutum da zai alwala fa yusinu wudu'ahu ya kyautata alwalansa kuma ya yusalli salata Sani ya sallaci sallah illa wufira bai ma bainahu wa bainas salati allati taliha sai an yafe masa abu da ke tsakaninsa da sallar da ke biye da ita wannan hadisin shi ma ya inganta imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na 160 وروى مسلم عن عمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله يقول من توضا للصلاه ولي الولاء دون صلى فاصبغ الوضوء يتكى الولاء ثم مشى الى الصلاه سنه يتبي زوا الى صلى al-maktuba na farilla fa sallaha ya sallaci sallan farilla ma'an annas tare da mutane aw ma'an jama'a ko tare da jam'i aw fil masjidi ko a masallaci wanda ya nuna ko ka rasa jam'i in ka zo masallaci ma kai falala ko da kai dai kai ghafara Allahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa zunubansa ya zo sahih muslim hadisi na 232 wannan kenan sana'a wata ruwaya ya zo da lafazin ghafarar lahu lahu ma khalamin zunubi abin da shuri da zunubi warawa muslim an amri bin sa'id bin usman ila wajen sai na usman fada abi da hurin ya yi a kawar ruwan alwala ba a da sami ma min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi ta zuru wanda zai halarce shi صلاه مكتوبه صلى الله فرض لا فيسن وضوء اي كتال ولا وخشوع احد نسوا وركوع احد ركوعي الا كفاره الا كان كفاره صلى ذنب كفاره كذا كفاره شيخ هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم ترى اهل الباشا والمنكر ترى اذا فصلت ان الصلاه تكفر الفحشاء والمنكر yana zuwa da zunubai malam yuti kabira amma muddin bai aikata mai ba ka ba'ira ba wanda ya nuna kenan ko da an ce tsakanin sallah da sallah ana yafe zunubi kenan ƙanana ne banda me ka ba'ira wa zalika kullum haka mutum zai yi a rayuwarsa gaba ɗaya duk lokacin da ya sallah ana kankare zunubin sa da da yake tsakanin sa da sallah da ya gabata wannan dubi sahihu muslim hadisi na 228 to karkashin wannan hadisin akwai mas'aloli da za mu duba karkashin wannan hadisi mas'ala ta farko da za mu duba yan uwa wani hadisin ya nuna mana sallah yana kankare mai sabo sabon da kai tsakanin ita sallar da sallar da ta gabace ta to ba mamaki wani abu zai daure wa mutum kai hadisi na ya nuna sallah yana wanke mutum sako inda har ya kwatanta ma wanda yake sallah sau biyar kamar mai wanka sau biyar a kullum to akwai wata hadisi kuma annabi ya ce wanda ya yi alwala ya kyautata alwala imam musul ya kawo hadisi ya yi alwala ya kyautata alwala shi ma an kare masa zurbansa har ma ruwa ya ce zuwansa sallah tafiyar ma na fila ce kaga wancan hadisin ta alwalan ya kankare mai sabon kaga da hadisin da ya ce sallah ya kankare sabo ko ba gaba za mu sake samu wani hadisi kuma ya ce aljumatu ila aljuma'ati juma'a zuwa juma'a shi ma yana kankare samu da yake sakan kayan da wani hadisi da hadisi da yake wa ramadan ila ramadan shi ma ramadan zuwa ramadan yana kankare samu ko ba haka bane to sannan kuma na biyar da hadisin da ya nuna sallar jam'i jam'i ma yana kankare samu na shida da hadisin da ya ce azumi rana arafa yana kankare zunubin shekara biyu ɗaya da wuce da ɗaya mai zuwa sannan kuma ga na bakwai hadisin da ya ce azumin ashura yana kankare zunubin shekara na takwas ga hadisin da annabi ce duk wanda ya ya amin faman wafaza ta aminu hutu aminan mala'ika hukun da kuma ta gada mai zafi idan aminin sai ya dace da aminan mala'iku an kankare masa zunubansu alal akalli za ku guje muka takwas amma sun fi haka sai malamai suka ce to wannan ba mamaki mai tambaya ce to idan haka ya faru kenan wani lokaci babu ma ne tun da ake ce tsakankanin kowane sallah da sallah a kan kare maka sabu tsakanin a zalla ta magana to ranar juma'a ma juma'a ya zaga baka da wani sabon da za ka kare maka bala ce sabon tsakanin kare juma'a da ya gabata ina fata an gane wannan da kuma wani da suke kawa ko haka na azumin arafa da sauransu kaga wannan zai iya kawo mutum jirkita lissafi to sai malamai suka ce eh, abin da ake so a gane a nan shi allah madawacin sarki duk lokacin da yake kaza yana kankare sabo kuna ji to in ya zo bai tarar da ya tattara dama duk yana magana kankare kananan sabo ne ina ba ta gane to kaga idan yan kankare ƙananan sabon sai ka zo kai wani aiki da shi ma zai kankare ƙananan sabon sai ya zanto baka da ƙaramin sabon sai ya rika rarukan babban laifin yana rage masa ƙarfi ina fata an gane yana rage masa ƙarfi yana rage masa ƙarfi har ya zo ya mai da babban laifin karami sai zai dilitin da sauran in ka so kuma ka ɗauki magana da biyu duk lokacin da Allah ya ce kai kaza za ka kare maka zunubi ne zunubi tsakanin kaza da kaza sai ka zo ka yi su to ko da wannan ta kankare zunuban gaba daya sai kai wani abu da yake sa kankare zunubi kuma baka da zunubi to sai Allah ya dubi iya zunubi da zaka kankare din sai a baka lada iya adadin zunubin da zaka kankare ina ba ta gane wannan kamar a ce in kai kaza za a yafe maka bashinka za a yafe maka bashin dubu goma duk wanda ya kaza za a yafe masa bashin dubu goma sai wani shi ba abinsa dubu goma sai ta bashi dubu goma hannunsa ina fata an gane saboda haka ma'ana duk lokacin da mutum ya abin da ake kankarin sabo don shi sai zan to ba shi da sabo sai a ba ta lada sau adadin sa wannan shi na abin da imamu eh, nawa ya faɗa sharhan sai musu ko kuma a sabon ba yawa kuma abin da zai yi nan misali za a fi masa zunubin shekara ko ba ba sabon zuwa bai kai na wata ɗaya ba hakina yana da rarar wata 23 to wannan sai a ba sa lada na ibadan wata 23 wadda shi da abu da ake nufi yau akwai mun karanta wani abu akwai aya ambaci ayan ku to wannan aya yadda ba wata aya cikin qur'ani ba da ban gaya muku ba sai ku yi kokari ku gada kawo ku je bangaren ku nemo shi a hanyar kake yawwa innal ladina tumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah wannan sai ya nuna maka duk abin da karantarwa ne kaga ce an ga mutane za su yi sakaci a a koyewa babu alkhairi ka karanta musu kuma ka kwabe su daga yin sakaci kawai babun wa idan salam ba da salatu subhi sallar asbahi Aluka, fi Ayatin, lahi kana sanya ka cikin kiwon Allah kiyaye kiwon Allah wa yanzu da wa in kana so Allah ya zama ka, Allah ya gadin ka ka kiyaye sallar asuba rawa muslim an jundab muslim ya rawaito daga jundab bin abdullah qala ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man sallar subha wanda ya sallaci sallar asubahi fa huwa fi zimmatillah yana cikin mai amanar Allah eh, ya ce amana ba wai babu sharri da zai same shi ba sharri zai iya samun sa amma duk wanda ya cutar da shi to kamar ya cutar da Allah yadda Allah ya ce fa qala hu rasulullahi na ga tallahi ai wanda suka kai shara kuma Allah ba su gama lafiya ba to duk wanda ya shiga masallaci ya je sallar asuba daga kama sallar ya gama har ya dawo gida yana cikin amanar Allah in ka zungure shi to laifin ya girma duk abin da kai masa a wannan lokacin to abin ya kamba ya girma ya zo sallar asuba ka sace masa takalmi to zaɓin takalmin kaba'ira ce to wannan za a kan ta sosai wanda ya sallar baƙi yana cikin amana fala ya tsuluban na lahu kada ku yarda allah ya neme ku min zimmata yi bishayin a amanar sakwai ci wani abu kar allah ya kama ka a kiyama wani ya zo ya yi sallar asuba yana tafiya ka zage shi ko ka wanka masa mari ko ka kashe shi kada ka yarda Allah ya tuhume ka da wannan laifin a kiyama annabi ya ce domin duk wanda Allah ya kama shi da tuhuma ko ba gaba ko da da ya cutar da mai sallan ya gudu fayyadiri ka hoto Allah zai riske shi wa ma'azin bai mu'ajizina fil ardi wala fis sama Allah zai riske shi fai kubba hufi na da ana babu ma wani isabi kawai allah zai ɗauke shi ne kifa shi a wutar jahannama a kife eh, ya kubbuhu fi na da jahannama ya kifar da shi a wutar jahannama wannan da rusa yin bukhari hadisi na 555 sahihu musul hadisi na 632 saboda haka wannan yana nuna mana girman salloli kada ta da ta maka da girman sallar la'asar ko shi da salatu rusta ko shi da sallar da Allah ya rantsa da ita ko to ga shi nan ku ce sallar asubahi shi ma yana da sa shi ta ga ai malaiku su fi taruwa a sallar asubahi da sallar la'asar saboda haka ai wannan ya nuna mana girman sallar asubahi saboda haka waɗanda suka kashe na eh, umar bin khattabi a sallar asuba ko ba ka ba a masallaci to su shirye amsa da za su ga ba ma wani amsa kawai da kifar da su za a wuta haka wai da suka kashe malam jafar a sallar asuba su ma su saurara ba mamaki wasu sun mutu suna can sun fara danawa saboda haka duk gaban da yake tsakaninka da mutum ko in ya taso daga masallaci ma dukkan masalla ka kyale shi ko wani rikici za mu yi kana jin da bashi ka bar shi ba sai daga sallah ya tashi balle ma sallah masu ba balle ma sallah masu ba wani za ka wani yana alwala yana sauri ya je ya bauta ma mahaliccinsa wani ko yana fakon yadda zai kashe shi ai ba karamin bushewar zuciya ba ne da rashin imani ga wanda ya zo ranar juma'a ya keta alfarmar masallacin keta alfarmar ranar juma'a ya shiga ya samu malam jafar a dungun liman a sallin ma ba limami ne alamar yawan na kullu nasu kullu nasu bi limami yake kuma ya gasa wai a sallar ma su jada yi gaba mahalicinsa wanda shi ne Allah ta kalla latu da yi wasu waqtarib karshen kusanci da Allah ka kashe shi ai wanda yake hakan wajen sharri ya kai matuka, wanda aka yi wa hakan ko wajen alkhairi ya kai matuka. da wani matsayi ne sai na umar ya yi shahada a sallar asuba amma shi ba ranar juma'a ba sanin ba a sujada ba amma malam jafar ranar juma'a kuma a sujada ba kuma muna nuna malam jafar ya bi ya fi ya kai sana farfalala ba wane shi khairun na zikar ne eh, amma dai abu da ke nuna cewa shi mutuwar tasa in ma za a rubuta tarihi nan gaba za ka zo ka yi mamaki yadda irin wannan mutuwar tasa zai tafi a tarihi a ce falalar juma'a daya falalar sallar asuba'i biyu falalar ya yi karatun ƙur'ani eh, uku na hudu ya je sujada na biyar ko kutila mazluman an kashe shi ne an zalunce shi sannan kuma na shida ya cina da kyakkyawar kalma na bakwai kuma a kyakkyawar aiki shi ɗari da bauchi da kansa ya jabawa allah ya ji da sharuɗan shahada wannan roƙo Allah ya ƙara shan dairu tsawon rayuwa da kuma gane gaskiya a biyu wannan saboda haka kun ga wannan ba ƙaramin falala ba da yan uwa saboda haka sallar asuba yana da muhimmanci salatu subhi babu da bakwai inji a shek wahid abdulsalam bali sallar asuba ta shahadu ha mala'ikatul layl mala'ikun dare na me na ta. wa mala'ikatun na hada mala'ikun rana don mala'iku akwai masu dutin dare akwai masu dutin rana amma kuma in an zo asubahi to duka suke haduwa fi sahihaini an abi huraira anna rasulullahi kala annabi ce ya ta'akabuna suna canje canje suna canjin duty suna canjin aiki mala'ikatun wasu mala'iku minkum a cikin fikum a cikin yadda aka buna fikum suna canje-canjen sauka a cikin mala'ikatun billaili wasu mala'iku sai zo da daddare don su canji na rana wa mala'ikatun bin nahar wasu zo da rana su canji na me da dare ahan wa yattami'una fi salati al-fajr eh wa yattami'una su taru fi salatul fajr a sallar asubahi na dare da rana wa salatul asri kuma har suna a sallar mai la'asar sallar la'asar mala'ikun dare da rana za a haɗu mala'ikun dare sun zo ne da la'asar za su karbi duty waɗannan mala'ikun rana daga nan za su yi sama mala'ikun dare ko za su karbi aikin daga wannan lokacin kaga sun malakun daren suna haduwa da wani sashi na yin da asuba ko malakun dare su malakun rana su zo sun karbi mala'ikun dare ka su ma sun karba ko wani bangare da dukun dare ka kenan ana time na canza duty nan sallar asubahi da sallar asar shi yasa suna da girma kwarai da gaske eh? yawwa kaga yana wannan ya nuna mala'iku ba ka leto zuwa wani aiki ba irin namu ba da za mutum a ma'aikata ko yana koyarwa daga yana leti kenan suna nan suna bin ka'ida sai annabi ce sun ma ya arutu idan sun haɗu sallar asbahi ko sallar haka sun ma ya arutu sannan sai su hau sama allazina batu fiku wayanda suka mai kwana a cikin fasalukum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lam bi ya fi sani ba amma zai musu tambaya kaifa bi ba ya kuka barbayina fa yaquluna sai su ce taraknahu mun bar su wa hum yusalluna suna sallah wa atainahu mun zo musu wa yusalluna suna mai salla to wannan hadisin wannan hadisin an ce mala'iku suna sauka dare da rana Wai na mala'iku da suke sauka na wani mala'iku ne alkazi ya fada da yawancin malamai su ne mala'ikun da suke dama da hagu suke rubuta aiki wanda Allah ya ce inna alaikum la hafizi kiraman katibin ya alamu na ma tafalu Sai ne mala'ikun da Allah ke cewa iz ya talakkal mutalaqi yani adil yamin wa adil shimali ka'i ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ibn buzaiza shi yana ganin kamar su kamar ba su ba bai ganin da komai ba amma imamul qurtubi yace kai al-azhar indi annahum ghayru ghayru ne abin da ya fito a fili a wuri na kai wani ba mala'ikun da suke rubuta aikin ba don mala'ikun da suke rubuta aikin daga balagan ka sun fara aiki ne ba sa rabuwa da kai har sai ranar da ka mutu ko sai ranar kiyama kala karinu wa za ma da dai ce za su mika Allah faida tunda ayar yace iz ya talakkal mutalakiya ne anil yamin wa adil shimali ka'id ka ba sa rabuwa da mutum kuma wani wa'ina lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi na min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yi yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal to kun ga anan abin da yake nuna mana waɗannan gaskiya ba mala'ikun da suke duti a jikin mu wanda suke duti a jikin mu na hagu da dama da kabala ga suna tare da kai ba za ku rabu da kai ba sai ka mutu karkace ku in ka mutu za su su fara duty a cikin wani wanda ya balaga a rana a sun gama kawai da a sheikh abdulhamid kishik a cikin littafin da hada madrasatu rasulillah ya kawo wani asali ko wani hadisi in saha Allah alamin sihati cewa idan mutum ya mutu ya zama dan aljanna sai malakun da suke rubuta aikinsa na hagu da dama sai ya Allah wannan bawanka ya rasu me za mu masa sai Allah ya ce ku zauna kan gabarinsa ku rika yi min tasbihi da hamdala subhanallahi wa bihamdi ku rika yi ko in kuna yin a ci gaba da rubuta shi a cikin aikinsa na lada wannan ke a cikin aikinsa na lada saboda haka a takaice gaskiya za mu fi gamsuwa da cewa su wa'annan mala'ikun ba na dare da rana ba ne don na dare da rana ba sa bari mutum wannan ba an jau kai ta aktu ibadi ya kuka tafi wa barbari nan kira ba ta gane sai dai a ce kawai su wa'annan suna zuwa ne su dubi salloli mutum an gane ko eh, report na a ko rana report sau biyu da ake kaiwa yadda akwai report na wata wata akwai na shekara akwai na mako litin da alamis da sauran akwai kuma na gaba ɗaya gobe biya to abinda za mu sake duba a wani hadisin kuraji abinda za mu duba a wani hadisi idan kun duba suwa allah zai tambaya ne ya yi sama mala'ikun dare ko mala'ikun rana ku duba hadisin ga kaga anan da yace ta aqabuna minkum fikum malaikatun bil billahi ko wa malaikatun min nahar mala'ikun dare da mala'ikun rana wai tabi'una fi salatin fajr suna taruwa sallar mai asuba wa salatin asiri da sallar mai la'asar thumma ya'rudu alladhina batu waɗanda suka kwana sai su hau sama fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye su ko wa alamihim kayfa taratu ibadiya ko ba bayina ko wanda fa yan kwana ne za ne za a tambaya mala'ikun da suka yi duty na dare amma a da ya kama na tambayar wanda suka yi duty rana Eh? ko a kwana na da sai dole to shi yasa sai malamai suka ce to don ne a nan sai aka kebance wannan tambayar kai ba tarabtun ibadi ga malaikun da suka yi dutin dare wanda ba don ba ce za a tambayi wai da suka wuni ya sun tafi bayan da aka kai ba tarabtun ibadi ba don an je ta fa yasalu ladina ba a ibn hajar a fathul bari sharar sai bukhari ya yi tsokaci akan wannan magana ya kama maganganun malamai da yawa akan haka amma ba za mu kawo da yawa ba za mu kawo guda hudu a ciki A me yasa aka takaita tambayar da mala'ikun dare sai aka ce min babil ittifa bi zikri ahadil masalaini anil akhar a babin ka ambaci misali ɗaya wa mutane wanda ba wai kana nufin ban da ɗayan ba har da ɗayan kana iya faɗa abu ka faɗi ɗaya amma kana nufin har da ɗayan da Allah madaukakin sarki ce ah, fatalaka adamu min rabbihi kalimati da annabi adam da matarsa da suka ci itace sai suka kabi kalmar da za su tuba daga Allah wannan du'a nuna maka a ta annabi adam bai yarda da bid'a ba shi ba dan bid'a ba don ga lokacin da ya ci itace ba haramu da ya yi ba shi ne farkon laifinsa to yanzu allah bai karantar da shi dama yaya ake tuba ba shi yasa bai yi gaban kansa ya tuban ba sai dai yi nadama sai ya jira allah ya ba sa kalmomin tuba da shi na fatalaka adam ya rabi ta nabi adam ya karba da ubangijinsa kalimatin kalmomin tuba da fata ba shasa an astaghfirullah ko ba gaba to kai yanzu ba za ka zo ka kirkiro kawai ka ce maimakon su subhanallah da za ka yi bayan sallah sai za ka rage da wasu sarki ya tabbata da Allah shi ya tabbata da kai da yaran ai ba zai ba za ka jira yadda Allah ya baka haka za ka ba ko kuwa ta baka ce astaghfirullah suka zuga astaghfirur rahman ai arrahman sunan sa ne kullu la awil rahman amma ya na kai bid'a shi da tsaiwaye aka ba da kalmar da zai tuba to wani kalma aka ba shi sai ka koma a arab qala rabbana ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال da nabi adam da awu suka ce rabbana zalamna ya ubangiji mun zalunci ba dukkan su suka tuba amma a nan da Allah ce sai fata ba alai sai ana yafe masa sai ka ce ya yafe wa adam kadai da hawaru ka ya da mata ba alaihi kenan wa ta ba alaiha yadda ya yafe masa ya yafe mata kamar da Allah madaukakin sarki ce fazakir kai wa'azi in na fati zikira in wa'azin za ta yi mai amfani to abin da ake nufi fazakir in na fa'ati zikira wa in lam tanfa ka yi wa'azi ko da wa'azin tana ta yi amfani ko ba ta yi mai ba amfani ba sai kawo in ta yi amfani ba tare da yanka in ba ta yi amfani ba yana nufin har in ma ba ta yi amfani kamar bada Allah madaukakin sarki biye dukkan khairu ana nufin biye dukkan khairu wa sharru ne don kul kullu min indillah kamar fada Allah waje ala lakum salabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'd wa ja'alakum sarabila Allah ya sanya muku tufafi taqikum al-harra tufafi da yake kare ku daga zafi ka ya kira zafi ba to sai ka kaddara wal barda da tufafi da yake kare ku daga sanyi ko za ka ce zafi kadai ba da na sanyi amma da ya ka zafi shiru ya su za mu kara mu je da me da sanyi haka da Allah ya faɗa cikin Qur'ani wala huma sakara bil layli wal nahar wani hula Allah ne ma saka da billahi abinda yake non limited a tsandare ke aure ɗaya da daddare na Allah ne to ga yace ma na non limited sai ka kaddara da kuma limited wani kuma ma da billahi sai ka kaddara wa ma ta harraka da abin da ya ya motsa kenan mara motsin na Allah ne haka mai motsin ma na Allah ne sai ka mara motsi don mu kaddara kan mai motsin to da sai suka ce to don haka shi a nan da Allah ta fayas alul ladina batu ana nufin har na ranar ma za a me za a tambaye su amma sai aka na dare sai mu kanta na ne na ranar ma don ba sai an tsaya ana maimai ba kun gane wannan misali wani wanda da hikima a nan shi ne an sani dai duk interview da aka ce za a yi kuma aka turo masu interview da sai aka ce na dare ya ka eh, in yanzu zai ba da sakamakon bincikensa ko ba a maimaita ba na rana shi ma zai kawo sakamakon bincikensa na uku wasu ka ce a'a abin da ya sa aka keɓance tambayar da na dare ko ba gaba domin duk wanda mugu ne fasike ne mutumin banza ne ya fi amfani da duhun dare don ya aikata mai faransa sai a tambaya shi wannan bawan allah ya je neman mata ne ya je fasikanci ne ya je fashi ne ya je sata ne ya je kai ka mutane ne da daddara a ce ya allah shi bai ma damu da wannan masallah ita yi to idan mutum bai yi tsara da daddare ba ai ba zai da rana ba wanda ke da sun kama su masu tari yawa to dai aka ce idan sun je sai allah ya tambaye su fa ya su'alu allah sai ya tambaye su ya ce musu mai yayin kuka barbari na ina ba ta gane to me yasa allah zai tambaye su mallawa me yasa allah zai tambaye su allah bai san me muke ba to me yasa zai tambayi mala'ikun kuma yaya aka bar mu ba mamaki ba kai ba kana cikin masallaci sai ji ka bar suna wannan hizba a me yasa Allah zai tambaya alhali ya sani in ba sala ba a tabbatar ba kenan ba tabbatar alai shagari kai ƙarin bayani bayan Allah sun ji ba a matsayin na'am mubalik ma za kulta to duk ku kokari shi yasa ba maganar da yasa aka yi haka kafin ka muku babban muka kanana kanana na daya don mala'iku su zama shaidu ko ba ka ba sannan ko na biyu su ma mala'ikun yi musu wannan tambayar su ba da amsa ibada ne a yanzu ko da kai ne malami ka koyar da tauhidi mujalladi dubu har a abdul wahab ya rubuta ai da je gaba da ya masa tambayar gaba don tambayar zama din ibada ne kana ba ta gane ka ko ka iya ka amsa dai ibada ne shi ma mala'ika yana da lada ya zama da tambaya yana da albashin sa da lada a wajen Allah kamar malami ne a makaranta in muku jaraba ya rubuta question eh, ya rubuta ya yi question paper ma muku jaraba yana da albashin sa to shi ma mala'ika in ya zai maka tambayoyin shi ma yana da ladan ya sauke aiki Allah kamar ka bada amsa kana da ladan ka sauke aiki Allah saboda haka hada su'al su'alun ta'abbudiyya tambaya ne na ibada ina fatan gane wannan tambaya ce da ibada su ma yadda ka sani malakul mauti shi ibada ne bayan kwanaka ya gane fitar da ranka malaika mai rubuta ladanka da mai rubuta samonka su ma fa ibada su ne in kai su rubuta da su ma ibada su ne mai zaman kansu yadda za ka mutuwa yana ka ibada da yawa za ka mace ce zan mutunta ya tsare ko ba ka ba to ba shi da lafiya kai an ana gaishe shi kaga bayan allah da suka je suka gaishe suna ibada ta dalilin gaishe shi sun bauta wa allah suna kwaila da ko sannan kuma idan zai mutu bala ya zo karbiransa shi ma ya yi mai ya yi ibada sannan kuma wayanda suka yi masa wankan gawa suka samu da likabari su masu yi mai ibada a zuwa je shi a tsallace shi wanda suka tsallace sun yi ibada wanda suka tona da sun yi ibada wanda suka birne shi sun yi ibada sannan wanda suka zo suka yi ta'aziyya sun yi ibada wanda suka yi addu'a sun yi ibada aka raba gado an yi ibada matarsa ta yi ta kaba ta yi ibada kaga aka lamura suke tafiya wata ibadar tana kawo ibada wata ibada tana kawo ibada wanda gina masallaci ya ibada wanda suka yi sallaci sun ibada saboda haka wannan tambaya din ibada ne da yadda mu mala'ika zai zo ce maka man ka a gabarinka shi kuma Allah zai ce maka kai ba tarabtu bi ibadi su shi shine ibada wannan kin sai kuma tambaya mafi girma a hikima mafi girma cikin wannan tambaya an gane ku hikima mafi girma a cikin wannan tambaya don li'iqamatil hujja don tsaye da me hujja ga misali ko ba ka ba wani ka za ka yi aure ne sai ka zo ka kai za a wuri wacce ba me za ka yi da wacce me za ka yi da wacce wacce nan ba kai son duniya ko in ba da nama ma ba za ta ci ba wala ba za ka yi rike ta ba sai ka yi mil sisi ka yi turjiya sai ka aure ta wannan sai wannan ya kama ka ziyara wanda ya shekara ka aure ta sai ga ta dan da kuka wanda koma gikon ko gishiri ba komai irin ya dan kwana ya yi jadin da kasan kuka ya kwana yana rikida daga kore da waja kuma tana ta daga loma na su za ka tambayi bakin shi za ka ce ya kaga irin eh, mai take ce yanzu ka wani da ka kama masa hujja ne to da lokacin da Allah ce zai yi mu mala'iku ne suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa da sabbi bi amdika wa su lak ko ba haka wasu ba sai suka ce wa nahnu sabbi muna tasbihi bi amdika muna gode maka wa su lak muna tsarkake ka bala inni a'lamu la ta'lamu ba sun ce suna tasbihi suna kaza suna gaba za mu yi ba to kaga da muka zo muna sallah malaiku suna jin mu muna subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la da wa nahnu nusabbihu laka rabbana wa lakal hamdu bi hamdika dinka at-tahiyatu lillah azzakiyatu ya sauka kuma ta ruwaya wa nukaddisu laka dinka a duka wannan ya shiga cikin inni alamu wa la ta'lamu kira Allah zai tambaye su tambayar da gangan ne in sun je sun da wasu Allah ta kai ba tarabtu ibadi ya kuma bar bayan na suna wurin kisa ne a sun cika masallaci tasbihi da hamdala da kuke yin su yi kuwa suna yi da ga ga sai kafa musu hujja ci to ba na ga muku ba inni adam ma la ta'lamu to kaga wannan shine babbar hikimar wannan tambaya kaga in kwatar dare da wancan da ba ga shawara kan wancan kada ka aure da tana son duniya kaga ya zama daya da wannan ɗinkin to wannan shine ah, babban wannan abu na kaga mun yi tsarki na bawali mun yi tsarki na alwala mun je mu tsaya gaban Allah an tada kama limai da hada sau malaku na sallah na ganin muna sallah musamman sallah ahli suna yana kabara rama ya rike kirjinsa gwanin ban sha'awa ba sallah ne a gurguje ba ya yi ruku'i ya dago ya za ka ga ya ɗaya jan sallah suna ka ga ya yi al'ajiru yadda annabi mu yi mana haka malaku abu yana burge su ke ya sama malaku idan Allah ya tambayi sai su kara makin tambaya ɗaya ba ka yi musu kai fatarar fili ba ne ya yi kuka bar su ko ba gaba ya sun ba ta yi ba da amsa bai suka faɗa a amsa tarak na kuwa umu salluna ba sun ba da amsa ba sai suka yi kare ma ko haddai na kuwa umu salluna <laughs> eh, mun ba da suna sallah mun je ma <laughs> suna sallah ka kenan idan halin mara ta da wani ta ba da ma'ana kenan to anan Ah, me yasa shi Allah din sai ta kai fa fatarantum ibadiya kuka bar na? ya kamata ya ce yaya kuka je musu kuma ya kuka bar su ina ba ta ne amma sai Allah ya takaita da yaya kuka bar su me hikimar haka hikimar haka shine innamal a'malu bil khawatim haka hadisi yazo lalle aiki ana duba karshe ai mutum yana iya aiki yan wuta har tsakanin da wuta sora sauran taku daya sai littafin sai ya shi sai aiki irin da ya aljanna sai me sai ya shige ta shi yasa Allah bai damu da me goge suna yi ba a'a kun baro su yanzu me suke don wala ta mutum illa wa antum karshe Allah yake duba wal aqibatu lil muttaqin karka ce na yi jiya na yi yau a ka ci gaba da yi to ana son ka mutu a kai shi yasa Allah ba damuwarsa bane mai goje wata rukun suna yi kawai damuwarsa yanzu kun bar su me suke yi sannan idan muka duba ah, mala'iku da anan Allah madaukakin sarki da ya musu wannan tambayoyin akwai dan ilmuka da zamu dauka a wannan hadisi da fa'idojin cikin fa'ida ibnu abi jamra yace mala'iku sun tambayi Allah ne abu kuna ji me suka Allah ne tambaye suka me kuka bar su suna yi su bayira sai suka faɗi abinda suka bar mu muna yi da ma abinda suka tar da muna yi na alkhairi to don me mala'ikun suka yi kari shi da ibnu abi jamra ya ce wannan don ya nuna dama allah din yana son ya nuna mala'ikun muna ibada ko sai mala'ikun kuma suna ganin allah yana annashuwa da mu yana wannan tambayar sai su ƙara fadin abin da zai ƙara wa allah annashuwa ai mun bar suna ibada mun je ma ba suna yi ina fata an gani sannan kuma muna iya kare kan haka dama magana da Allah akwai daɗi shi za ka ji annabawa Allah duk wanda ka ji yi magana da Allah sai ya yi magana da yawa don magana da Allah akwai daji daɗi mu duba annabi Musa tambaya ɗaya ba Allah ya masa tambaya ɗaya wa ma tilka mini ka ya Musa me yake hannunka na dama ya annabi musa da wannan ne sai malamai suka ce kali ya sa ya ce ita ce sanda ta da wannan ne sai malamai suka ce duk wanda zai rike sanda sunna ne ya rike ta mustahabiya a hannun da amma ya na ya canza hannu amma ya sa yawanci a hannun dama kare ya sa ya yi a tawakkau wa alai kare ya sa ya ba ya bada hankali ba sandana sai gyara a tawakkau alai ina tokarwa da ita na biyu na uku wa hushu biya ala zalim ina kakkaɓo wa dabba na ganye da ita wani ya fi ha ma'ari wa ukura ina da bukatu daban-daban to kaga don magana da Allah kai dadi shi yasa ya canza zuba wasu wasu ce a'a ya ga Allah kamar alamar zai za a raba shi da sandar sai yanzu misali ga wani ya zo kasansa dama yana da yawancin bashi a wurin kuma yanci baya biya sai shigo kana kai kirga kuɗi da yawa a gaban ka ko ka gaba sai ya ce maka wannan kudin wannan mai me haka wannan mai haka an ba fahimta da kuɗi ya yi, daga ce wannan kuɗi ne dama akwai wani ya bani ajiya yanzu ya mu waya zai zai karba shi ne za ka na tattaro yanzu ma ina ta tunani na taba kaza a jiki ya zan yi duk wannan sharha kana tsoron kada ya jaranta to shi ma annabi musa da allah ta kai yake dama maka ya musa ya san allah zai je kai yawa sai da iya asaya ita ce sandata kawai sai ta da bayan a tawa kawo alaiha ya allah ina tafiya ba ina tokarwa da ita ina faɗan fa'ida to kana ce ya wa hussu biha ala sanabi ina kakkabo wa dabba da gani da kai ya Allah wa li ha ma'arib ukhra ina da bukatu masu yawa bane daban-daban amma ina ba wa Allah duk da sharhan nan da yayi kala alqiha kayar da sa da buza ta ku ne ke guje mata ya ba fa alqaha sai me sai jefar da ita ko ba ba to kaga ya saki shehi an ce saki shehi sai mace na saki shi ko ba haka ba Saura abu na biyu kasan daga kabar shehi za ka yi ka sha wahala za ka yi ka jarabawa to da alimu sai jefa sandan sai ta zama jijiya ba da alki haya musa za ka yi ɗauki maciji dan allah maciji da rai ka ɗauka kaga an shiga wani rayuwa sai juyi wannan wahalar jaraba wanda ya biyo bayan ya jure ta yana ɗaukar da kuma sai ta sake zama mai sanda mai amfani sama da da don da shi ya bugi ba harni ya tsage wuce da shi ya kaza aka kara wa sandar bukatu sai malamai suka ce to wani ya karanta da kai addini sai ya raba ka da wasu abubuwa da yake hannunka ya dan gasa ka tukuna in ka ci jaraba sai mai maka don kaga a nan me ya faru sandar da yake ji da shi aka ce ya to da bai yar ba ya ce wala ba zai yar ba sai wawa ne to ba zai samu ribar ba sai ya ta zo maciji aka ce ya dauka duk wahalar da awa ka yi da ya dauka wata da sanda to duk yadda kake da awa in wani yana gaba da kai yadda maciji ta zo ta zama sanda to daga baya zai zama soyayya yanzu kamar shaddar maɗaya ya da ya rasu shekaran jiya a maiduguri malami ne da dadde abokin sai ismaila ya dusa sosai kuma ba wanda ya maya da yan bidiya mai dubu kamar shi ai mukabala ya je yi da gumi da gumi ya kure shi wajen shi yana kan ga shi ke take a wani ya zama alif sunna kallu masu yi don allah bi rabbil alamin rabbi musa wa harun rabbi gumi haka saboda kaga wannan a ka'ida shi na abin da ke karanta da kai dubi annabi yusuf ma aka raba shi da baban sa aka je aka jefa shi a rijiya ka shi ba aljiha ko ba gaba aka je aka tsunto shi baban ya kuri ya daga baya ɗansa ya dawo gare shi yana minista قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها hakka to anan su ma mala'ikun da Allah madaukakin sarki ya tambaye su ah, sai suka amsa fiye da abin da aka tambaye su an gane ko to suna ganin idan ma sun amsa yi muka ga muka same ya muka bar su Allah zai tambaye su ko ya kuka tarar da su sai suka ba da amsa tarar wasu kafin a tambaye su kuma wani hadisin ya nuna mana sallah shi ne fice sallah a ibada domin wai na mala'iku na dare da rana idan sun tafi Allah baya tambaye su akan azumi akan sadakar akan duk wata ibada sai me sai sallah kaga wanda su kawai za su wani sunrise na sallah kadai sauran ayyuka kuma su ne wanda za su ga tafiya litinin da alhamis sannan baya ko ya sake nuna mana salloli mako guda biyu na sun fi falala sallar asubahi da sallar asar sannan in ji ibn eh, hajar a fatul bari وقد ورد أن ba da بعد صلاة ya tabbata a حديث arziki Allah yana raba shi ne bayan sallar asar ake sakewa eh, ba da salatin subhi kai bayan sallar asuba an gane ko ake sake arziki cikin da za ka yi a ran a menene duk bayan sallar asubahi ake sakewa sannan kuma mala'iku suna kai aiki a ƙarshen yini don haka duk wanda daidai wannan lokacin yana cikin wani abu na ibada to zai samu albarka musamman bayan ka yi sallah asuba ka ko kana kwanci kan gadonka ko bai ko za ka yi kai lula ka lula ta doke ka rage su an tafi su hana na wajen bai da sauran su hana lafi a wani hadisi akwai daraja na wannan al'ummar wannan al'ummar kadai ake saukar musu mala'ikun dare da rana a sallar asar da asuba ko wani hadisin ya nuna allah bai bar rayuwarsu saga ba lalle allah ya sa mala'iku suna kai kawo a kanmu kuma na gaba wanda ya nuna mana mala'iku na mutuwar su mu al'ummar annab mala'iku allah na mutuwar su don ka duba sun zo sun bar mu muna sallah fama ku babu cikinsu wanda zai faɗi wani laifin mu a lokacin har ma abinda ba tambaye su ba har sun faɗa mun zo ma suna sallah suna affairs din mu a wajen Allah wannan yana nuna malaiku ba makiyan mu bane malaiku suna batukar kauna sai ko wani ya nuna Allah yana magana tare da malaiku saboda haka wani kaɗan da cikin kawai da suke cikin wani hadisi shi zamu ɗauka zai zamu mu kure lokaci ne salatu subhi babi na shida الصلاة تنير لك الطريق إلى الله sallah tana haskaka maka hanyar zuwa wajen Allah rawa muslim an abi malik al-ash'ari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الظهور شطر الايمان فتره شعبايا والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وأنا منفصل أبايا رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال الصلاة الخمس صلوا لبير والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفشل الكبائر mutum ba afka cikin manya-manyan laifuka wannan dubi sahihu musul hadisi na 133 ar-ruku was sujud ruku'i da sujada yan uwa ya hudanil khataya suna zubar da zunubi suna kakkabe zunubi amma za ka je da suke kakkabewa don kai ma ka tsaya a yi kakkaban da yawa rawahu hibban ibn hibban ya rawaito hadisi wa sahahahu al-albani albani an inganta shi an jubairi ban nufairi أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رأى فتى يا دوني ثوري هو يصلي أنا صلى قال أطال صلاته يا ثوري كصلى معنى يا ثوري تطيوة شيء كنيني بعد جمش عليك يا ثوري تطيوة وأطنب فيها يا tsananta a cikinta abu ma bayani balaga fiya ya tsananta a tsayuwar ya amma sai dai mutumin ina jin kamar a rukuninsa baya dadewa kwata-kwata ba ƙala sai ce mai ya arifa hadar hada wa ya sama da mutumin ba ƙala rajinin sai wani mutum ya ana gani na san shi ba ƙala abdullahi sai abdullahi ce laukuntu a arifu ni ka da na san sa la'amartu an yi tsila ruku wasu yi da zan rika mutum sai ya tsawaita mai ruku'i da sujada ya tsawaita ruku'i da sujada Mai dalili fa in sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul da ta annabi na cewa innal abda lalle bawa idan qama yusalli idan ya tsaya sallah utiya bi dhunubihi za a zo da zunubansa kullaha gaba da dayanta Allah zai zuba ta cikin wata mazubi Allahu alam biha sai a sa masa a kansa fa wudi ala rasi sai a sa a kansa kamar bucket aka zuba ruwa ai da zar an durkusa za zaka zai rika zuba shawa ko ruwa a jarka ana sa kai sai aka bude murka sai aka da ai zai rika zuba to ka kullu hafauzi a larabci sai a sa kansa wa atiki da su in an sa masa fa kulla mara ka duk lokacin da ya rukuyi ko ba gaba fa kulla mara ka duk lokacin da ya rukuyi au su da rukuyi su jada ta saka zannin su ban na ta zuba ka tsara sai da kai rukui ka dade don ban suna ta zuba amma kan Allahu akbar sai a a kamar kun ya ce ki hasi ke da kaya kan zunubi sai dan labi ya daga sai ka ba koma koma ko saboda ka idan kai rukui kai sujada sai da zunuban da zuba lalle wannan littafi ya cancanci a kira su dariqus salihin ila rabbil alamin yana gaya maka ɓoyayyun abubuwan lada wanda muka gafala kansu ko wanda ba mu san su ba wani hadisi ya inganta ibn hibban ya ka sahihinsa hadisi na 1754 nasiruddin albani ya inganta cikin sahihul jami hadisi na 1671 rawa muslim al-amri bin sa'id bin as qala kuntu inda usman amri dan sa'id dan as yace yana wajen sayyidina usman fada bi tahur sai kira a kawo mai abun alwala faƙala sai ce samitu rasulullahi ya kulu na ji annabi na cewa ma min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi ta salatu maktuba sallan farilla za ta zo masa fa yusinu wudu a hayyukyautu ta alwalarta wa khushu a hada natsuwata wa ruku'aha illa kanar kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma kabira wa zalika dahara kullahu wa lam fasara fursatun na goma dama liman galabar nasu fursa ga wata dama liman galabar nasu ga wanda zuciyarsa ya fi karfinsa fa aznaba sai ya aikata mai zunubi to ga damar rabuwa da zunubi في الصحيحين عن ابن مسعود الصحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود ان رجلا اصاب من امراه Wani mutum Asaba ya aikata. ya samu sabo mini imratin ga wata mace kubla ya same ta da sumbata wani mutum wani mutum saba mini imratin ya kusanci wata mace amma ba wai ya kusance ta ya yi lalata da ita kai tsaye ba kubla ta sumbarta ta ya yi kis nata wani mutum ba a ka sunansa ba amma ina jin sunansa abul yasar abul yasar abul yasar ah, shi da sunan wani mutum ya sumbaci wata mace da ya sumbace ta to matar kuma a bincike da galibi malamai suka yi wasu masu ba galiba a gano sunanta ba amma ana ganin wata mace ce cikin mutanen madina to amma abin da ba za a san ba shi abu ya san shi abin da za ka san shi ya kawo karan kansa ne bai faɗi ne bai faɗi wacce ba domin da mutum wani abu lalata to in ya zo neman fatawa ba ne ya faɗi kansa amma bai halatta ya faɗa da wacce ya yi da ita ba shi yasa wata ta zo wajen adabi ta ce ta yi zina a tsayar masa da haji ai annabi ya ce mata waye ne ya yi zina da kin ba kuma wani ba kurmi ba ne fatan nabiya sai mutumin da ya zo wajen adabi ya yi dama ya sumbaci wata mata ba kuma sai ba wa annabi labari yana zaune malamai suka ce kafin la'asar adabi ya ce masa komai ba aka yi sallar la'asar bayan an yi dan sai Allah ya saukar da wahayi shi da fada ala akimin salata tarafai na har wa zulafa min al-layli ila al-hasana yusuf na sai'at sai annabi ya kira sa a wata baya kai sallah tare da mu A anan kuma aqimis salata ka tsaye da sallah ga ayar na nahari a gefen yini wa zulafa min al da wasu bangarori na lokuta da dare idan innal hasanat yuzhibna sayiat lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana in sun biyo bayansu. fa qala sai mutumin ya ce ya rasulullah ya manzo Allah ali hadha shin gare ni ne wannan idan nayi sabo nayi sallah ko na aikata aiki mai kyau zai kankare sada sanabi ta ba kai kaɗai ba li jami'i ummati ga dukkan al'ummata kai ya kara karfafa ma da kullihim dukkan su lalle sallah yana kankare sa bukhari ya kawo asul bukhari hadisi da 526 muslim sai muslim hadisi da 2763 babin da za mu tsaya a kai na sha ɗaya na ƙarshe a cikin wannan jerin gwano na falalar sallah fadlu salatil asr falalar sallar asr rawa muslim an abi basra al-ghifari qala salla bina rasulullah annabi ya salla da mu al-asra sallar al-asr fil muhammas a muhammas muhammas nawawi a shara musulunci sunan wani wuri ne sananne sunan wuri ne faƙaɗa sai ce ina azihin salata lalle wannan sallar ƙorifas an bijiro da ita alamun kana ƙablakun ga da suke gabanin faɗayya uha sai suka tauye ta faman hafaza alaiha wanda ya kiyaye sallah kana lahu ajruhu maratayn yana da ladan sa biyu ninki wala salata ba'daha babu salla a bayan sallar la'asar hatta yadlu a shahidu har sai ash-shahidu ya bayyana wa shahid shine annajm tauraro Wani domin sai wasu hadisi na 1830 amma yana nuna lokacin da rana ta yi ja ba ta fadi ba a lafiya amma bayan la'asar mubashara hadisi ya tabbata adam bai fasa yana fila ba har ya rasu da hadisin da ya ce ranar juma'a ko wani lokaci dan bawa ya dace ya yi sallah ya yi addu'a Allah zai amsa masa kuma ya karfi ruwa da ya zo bayan la'asar amma in rana ya ja ba a nafila bayan la'asar wa ruya وروى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما النبي أحمد صلى وترانا فقال سيد من wanda ya kiyaye sallah يصلى kana na nura ta kasance gare sa haske ne wa burhana da garkuwa wa najatan da tsira minan nari daga wuta mai qiyamah ranar kiyama wa mallami hafiz alaiha wanda bai kiyaye sallar ba lam ta lahu nuran wala najat bai zame masa haske ko tsira ba wala burhana bai zame masa garkuwa ba wa kana mai qiyamati mai shi a ranar kiyama ba a karuda kajira wannan ruwa da ake kawa ya inganta duk wanda baya sallah a gobe kiyama yana tare da karuna wa fir'auna wa hamana kaga yan na na na din nan Allah ya sa su a na eh haka qur'ani ka zo da wa wa fir'auna wa qaruna wa haman qaruna fir'auna hamana fi nar jahannam wa ubay bil khalq da wani wakili eh, kafirai a cikin wannan kaga wanda yana nuna munin bada sallah duk wanda baya sallah tabbas an san karo karuna kafiri ne an san fir'auna kafiri ne haruna amana kafiri ne ubay bin khalaf kafiri ne to za a hada shi da su'u wala da imam ahmad ya ga cikin musnad hadisi na shida da dari biyar da da arba'in madogoron ingantacce al-qabrani ya kawo a cikin eh, al-mujma hadisi na arba'in. imamu ahmad da tsabrani sun kawo cikin jami'a jami'atul kabir da imamu al-ausar wanda suka roto a disan adalai ne domin mishkatul masabi za ku kawo wani hadisi insha Allah ana za mu tsaya karatu mu na gaba sai mu tashi babu fadlis salat fi awwal waqtiha abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu da dansa kuskure ko ko tuntuna ya ala ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk you